من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر كريم wane ne zai ba da dukiyarsa a cikin daɗin rai saboda Allah sai Allah ya ba shi ladar abin da ya shirya tare da ninka masa kuma a ranar alkiyama yana da lada mai girma shine aljanna